tun daga kan wajibcinta falalarta da kuma alamominta kowanne ana ɗaure maganar da ƙwar'ani da hadisi na manzana sallallahu alaihi wasallam dukkan mai imani yanzu ya yi farin ciki ya fi daɗi kuma soyayyarsa da manzana sallallahu alaihi wasallam ta faru yana ga wannan ya isa maganar mu amma dai shigo shi wannan maulidin da muke yi wai ne ake cewa maulidi galibi waɗanda suke ta dama da maulidi suke ta shukar maulidi wala ba su ma san me yi maulidi abun masu maulidi da sun san me ake cewa maulidi a gurin masu maulidi da ba a yi rigima da su ba da ba a kasance da su ba sai dai kuma ina ne ya sa wannan kuma ba yadda za da mutum shirya ta Allah ce saboda haka yawan yi da gaskiya yana ganin ta ya ki karɓa saboda girman kai saboda ilani kuma saboda Allah bai shiryo masa arziki a cikin rayuwarsa amma dai daga yau mu da mu yi maulidi maulidi shi ne na farko ita kalmar maulidi ai tana awon mafi awon mafilu a larabci yana da jalala guda biyu yana yin nuni zuwa zarfu zaman kamar yadda ke nuni zuwa zarfu maka in ka maulidu wato gun da aka haifi wannan allah ina ne makka shi ne maulidu ko gun da aka haifi wannan allah sallallahu a na aka haifi annabi to makka ke ne maulidu yana ɗaukar zarfu zama mana lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi kenan ranar litinin sha biyu ga watan rabi'in awwal shekarar biyuwa to a larabci an ce maulidi yana daukan lokacin haihuwar manzon Allah da sallam na ce musamman an raba da annabi da rasulillah rasulullahi sallam lokacin haihuwarsa da kuma gurin da aka haife shi sallallahu alaihi wasallam to a gurin malamai na shari'a wanda suke maulidi me ake yi da maulidi shine dukkan wata ibada wadda take an sar'anta ta shari'a sai ka yi ta da niyyar gode wa Allah bisa samuwar manzon Allah wannan shi ne gode ka yi wata ibada da aka sar'anta da niyyar gode wa Allah a samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne gode daga yau mu sani to maulidi da wannan ma'anar yan uwa in aka ce waye ya fara yi Muhammad na alaihi wasallam da yin ibada wadda aka shar'anta da niyyar gode wa Allah a samuwar manzon Allah sallallahu da wannan ma'anar maulidi manzon Allah ne bani na alaihi wasallam ya aka yi zama haka shine manzon Allah sallallahu a hadisin muslim yana yin azumi da ranar litinin azumi menene azumi ibada ce da aka shar'anta ta manzon Allah sallallahu yake yin sa da yake yin ta da niyyar mai da niyyar gode wa Allah a samuwarsa ashe kenan wanda ya zo ya aikata wata ibada wanda aka shar'anta da niyyar gode wa Allah a samuwar wanda Allah sallam ya yi koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan kurar da za su iya tayarwa a cikin ita ce su ce to an shi manzon Allah azumi yake me yasa kuma za ku yi azumin ba wasu haka suke cewa ai manzon Allah azumi yake me yasa kuma za ku yi azumin ba to yanzu dan zamu azumin nafila yi mun zo muna talla a rediyo ko mun zo muna gaya ma cewa muna yin azumin litinin saboda za Allah yana yi muna muna azumin nafila aikin nafila ba ko ya ke ba ya gaya ma zuwa za a ana talla ana cewa an yi azumin nafila wannan sana abu na biyu sana abu na biyu shine cewar ai manzo Allah azumi to za a yi ya azumi shin yana nuna cewa duk wanda zai yi maulidi shi ma azumi zai yi ko kuma zai iya ɗauko wata imanar da za ta ba da ma'anar da azumi zai ba da ya yi a matsayin azumi wannan amsa a tsaye ita ce ga duk ɗalibin ilimi zai gane cewar ana iya yin maulidi da duk wata imanar da za ta ba da ma'anar shigo godiya ga Allah idan kai sallah ya yi. domin za ta bada ma'anar shuku idan kai sadaka ta yi za ta bada ma'anar shuku idan kai hajji kai hajji na nafila ya yi zai bada ma'anar shuku in kai umara ta yi za ta bada ma'anar shuku da sauran dukkan nau'o'in ibadu da aka shara'anta idan ka ce mana a'a lallai sai azumi sai mu ce kawo mana inda manzo san sallallahu alaihi wanda duk zai mana da haihuwar da wata ibada lallai lallai azumi ne sai ka kawo mana idan baka kawo mana ba to a kofar da maza ya mata a buɗe komai kasaitan malami mai sai ya rufe kofar da ya rufe kuma duk kasaitan malami mai sai ya buɗe ba to da haka ka kala mutane su yi maulidin manzon Allah sallallahu da nau'o'in ibada muna gani Maulana Profesa Ibrahim Ahmad Magari a watan maulidi yana ziyarta asibitoci ko yana sa a zarta asibitoci a yi ambulan na kuɗi a naɗe a je ana raba wa masu marasa lafiya a ce sai magani da niyyar murnar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maulidi ne sannan muna gani khalifa shek aliyu ahmad aliyu abul fatih radiyallahu anhu shi kuma yana zuwa gidan birnin ya biya ba suka a fito da mutane da niyyar murnar maulidin manzon Allah ya je gidan marayu ya ji mai suke bukata a gaya mai ya siya a kai da niyyar murnar maulidin manzana salam ya ziyarci asibitoci shi ma da niyyar maulidin manzana sallam da aka maulidin ba wai sura ɗaya wace irin yadda ake gani din nan A shi maulidin bore share ungo ku za ka iya yin a ce yau sha biyu ga watan rabiul awwal ne ni ba ni da abin da nake da shi ban da kuɗi ba zan iya shirya maulidi ba ba zan iya wani ma'aunin da wani ban da shi ta shi kenan ba za su zo kwata ta lungun mu ta ɗan cika ba za su zo ni a zuciya ta tsakanina da Allah Allah ya san na yi ne don murnar rayuwar mu na ba za su zo share ta da niyyar wannan ka yi wani jin mu na Allah sallallahu ba ka da abin nan iya iyalinka da kai da matarka da 'ya'yanka guda uku nan za ka je ka dan siyo ranar a ɗan jammala a dan siyo kaza a dan siyo abu iya ku ku dafa inda wanda in mata ta mata ka ta yi makarantar islamiyya ta iya da la'ilu ta san sirar wanzala ta salam a ce tafiya kai da yara a tafiya ko da la'ilu ko diwani ko ishiriya in an yi sai a ce da yara maulidin annabi aka sai ku ci abinci a gida iya kai da iyalinka idan kai kayi zama manzala sallallahu alaihi wasallam saboda ba wai sura ce ba kai kawai aka takure aka ce ita kadai shine in kayi yawa kayi maulidin annabi ma sallallahu alaihi ana al'airan da ake samu na maulidi akwai alhairi maji akwai alhairi ma'anawi alhairi maji alhaji ka je ka tambayi masu irin hayan nasu dan nan kai yanzu ka maka ce wai holi biyu biyu mai irin hayan lazuri ba hayan rumfunan nan da sauran kayan da ake amfani da suna na wulidi ke ka ce wata wulidi ba ke wani ya toka rayuwarsa da cinsa da shansa gaba ɗaya a kan sabogin wulidi harkan da yake kina yake samun ya siya sha wata wulidi ya kama yadda wulidin ya zama yanzu muke yin wata shida har azumi sai ya ruwa ke tsayawa wani duk falalar da zai samu ta shekara a nan yake samu masu shaddodi masu tsere lemuna masu abinci masu muskuna masu atamfobi masu ne diga idan maulidi ya zo ba abin da ba ya motsawa wannan alhaji ma jin kenan abin da za a iya gani a sama alhaji ma'anawi kuma shine zuciya ta ƙara san manzon Allah tana da dukkan mu nan gashi nan daɗi muke ji wajen mu da mata yara da manya murna ake an ana nishaɗi kai ba da maulidin ba wayan yara biyan da suna gida ana san ana ta bacci me ya zaunar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama da mu soyayyar manzala da tare da gaya mana yanzu kuma yanzu kun ji irin alherin da ake samu na soyayya na almar kuma amal ahabba to duk alherin maulidi babu kamar wannan ya haifa ma kaunar manzala sallallahu duk sanda soyayyar ka da manzala ta karu to kusancin ka da Allah ya karu samun mukamin ka ya karu samun matsayin ka ya karu da dan uwa wato wannan shine maulidi daga kuma muna kira da masu maulidi a wato a dinga kula da irin wannan tsari ba shakka wannan tsari babu abinda za a ce sai godiya Allah irin kuma tsarin da muke so kenan su wanda suke yaki da maulidin yanzu nan da za mu fara jawabi sharif ahmad bukatu yake ce mun wai su a suka maulidin me yasa ba sa zuwa irin wannan maulidin da dinga ɗaukar me ake yi suna sa a social media yara kananu kafin mu fara jawabin nan an dauko yara kananu malam da magana ba su gaba iyawa ba mana amma an ba su karatun alƙur'ani suna yin karatun alƙur'ani tiryan tiryan gwanin daɗi gwanin ban sha'awa to su masu yan maulidi da suke zuwa ya su su ɗauko wasu wani gurin ba abun biki ne ana biki ake raye-rayen nan sai a ɗauko wasu a ce wai abun maulidi ake irin shaidancin bukukuwan nan da ake yi da masu kiɗan nan sannan za su je a yi bidiyo sai a zo a ce wai abun maulidi wai gashi nan ana karawa saboda ne a muzanta abin saboda kiyayya mana me yasa yanzu shari ne me yasa ba za su zoge da nan su dinga ɗauka suna sawa a social media yara ƙananu ga suna karatu alƙur'ani da ka sun haddace ana ba suna biyawa kuma yaran nan ka tambaye su dan wa ake wannan abin dan manzon Allah sarkar yara tun suna ƙanana ka koya musu cewa manzon Allah ya ban su tun suna yara ka koya musu su san son manzon Allah fiye da kai mahaifinsu domin kai baka taɓa wane musu wata shekara ta ce musu yau a yi ranar maulidi na ce a yanka kaji a yi musu sabon dinki a yi baka sanar musu wannan ba amma sun ga a ranar maulidin mun lalata sallallahu kai musu sabon dinki ka sa an siyo kaji an yanka an yi wannan an yi wannan hidima duk kana ta kai kawo kana maulidin mun lalata yaro tun yana karami ka nuna masa manzan Allah ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam dan bai ga ana wani haka mun ba Allah ba akwai alheri da ya wannan sai haka maulidi ne a da irin wannan siga da muke yi a taro aro ai jawabai ai menene shehu wato sarki musa farce shi ne fara bawan Allah wanda manyan malamai har su zabi da ibnu kafir sun kawo shi sun yabe shi da yin bolifi da yake yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka dabbobi dubbai a yanka kaji a raba wa malamai kuɗi a kawo masu yabon mazala a yi musu kyaututtuka a ba su alkhairai so da aka maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam tun wancan lokacin ake yi irin wannan tsari so da aka da ƙarya ne abin tun ya rushe amma su da suka zo suke yaƙi da maulidin yau su ga sun ga sun rushe akwai wanda ya ce ma idan maulidi gaskiya ne Allah ya rusa gidansa ya faɗa na sa a social media a shafa a nasu da fitin namu na sa a kodiyarsa yana an ko mutum da fiya ne Allah ya rusa gidansa ai ko Allah ya rusa gidan <laughs> siri to gida haka sai an samu mulki wanda ya ce bai yarda da Allah ba ai gida ya rushe gidan malinta a samu ɗan gidan ya mutu ya ce shi bai yarda da wani Allah ba kuma a daina zuwa ana muku zancen wai wani wai ana ba ku labarin wai wai wai za a tashi kiyama wai an mutu wai za a tashi dan malami shi wanda yake so Allah ya rusa gidan nasa ne aka samu dan sa yana faɗar wannan yana kira dodanni na duniya irin addinan bula din nan gumakan addinan yana kira su wasu kawo mai ɗauki wai wani dan bal ko ya nemi su ba daidai ba wai wannan su kawo musu ɗauki wai a kori dan bal din daga daga kulab din da yake daga wannan kulaf din musulmi dan malami wanda ke cewa Allah ya rusa gidan wanda yake maulidi gaskiya ne sai ga shi abin da ya su to maulidi kuma sai abin da ya gaba ga shi na yanzu yau nawa muke ga wata rabiu sani nawa muke ga wata amma ka ga maulidi kamar yau ɗaya ga wata rabiu awwal gara wani ga mana mun manta ma rabiu awwal sai ya wuce wata rabiu sani wuce kuma daga nan a ɗin wannan tantabin na maulidi daga nan har azumi ba eh, kuma ko ina dai kasa saboda haka ba abin da za mu ce da Allah sai godiya So da aka yanzu su kuma Allah ya yi mana wani abu a sha'anin maulidi wa kafa lawo da muminin da kitara yanzu da su isu isu masu maulidin masu isu kan maulidin su ne wannan yake wannan martani wannan yake wannan martani wannan abubuwan wani yana cewa ma ku masu maulidi idan kuka ci suna su kan kure na ku suka yan mu samu ƙare na ku suka kamata ya ku dan musu dukan a wani wani ba su kun yana ba dan wai wai wai ya za a ce musabaka da kyau kuma maulidi ba kyau so da ka dini munan sai zo suka dan suna ta tambal tambal wanda ya kai wannan hari wanda ya kai wannan hari su shagala da wannan mu kuma mu shagala da ambatan manzan Allah sa dama abin da aka san mu da shi kenan Allah tabaraka wa ala ya zai mu ta mana tsara mu ta mana Allah ya sa albarka a wannan taro taro albarka mu da muka mu duka Allah ya mana albarka mu mana tukunci da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya matar da mu akan wannan girma. ya tashe mu akan zumurar makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan kwamiti na wannan da wannan makaranta Allah ya ƙara haɓaka shi ya ƙare mata albarka ya ƙara bunƙasa su ya ba su yalwa ya ba su duk abin da suka fitar na ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ya ninka musu ninkin ba ninkin na haka wannan yara da yi wannan karatu sauran dukkan makaranta Allah ya kusa albarka Allah ba mu albarka alqur'ani da mu da su baki da albarka mu za da san sallah wa kullu min hada wa astaghfirullah wa lakum kullu amin wa antum bi khairin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar